faru da sayyidina umar sayyidina umar na gida sai ga alhariri daga ina daga manzon Allah sai umar ya sheko a guje ya manzon Allah ran nan kai kike wanda ya sa wannan ya shiga uku kuma ka aiko min ya na shiga uku ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce na ba ka ne kasuwar kai amfani da kuɗin ko kuma kai alheri da shi sai umar ya tuna yana da wani dan uwa da suke uwa ɗaya uba kowa da nashi a maka mushriki ne sai nan na dai sai ya aika mishi kaga wannan menene kyautatawa ce mu'amala ce da haka dan uwanka ne lokacin christmas kana da hali sai ka sai jinsu ka bashi karka da sun ce maka kirsimeti bid'a ce a bid'a ce a wurin ka kai in kai shi kuwa ba ma a cikin bid'a yake sai ka bashi ga bunsuru ga bunin shinkafa da jarkan man gyada in ya dabbo ya kawo maka sai ka karba ka ci don wani ya rubuta wannan tambayar to malam cewa suka aiko maka za ka ci in aka aiko maka abincin kirsimeti za ka ci sai in ka ga cewa mushe ne suka dafa ko kuma lokacin da za su yanka ka ji sun ambaci wani suna wanda ba na Allah ba amma sun kawo sun baka za su ci a kuna makwantaka da su ga cocin ku ga cocin su ga gidanka ga cocin su ga masallacinka sai suka yi wani celebration sai suka nannaɗe abinci suka ce a aikawa da liman sai ka zauna cikin jama'a ka ci har da naman da aka aiko maka ka ci ina fata an gano al tabarani ya rawaito hadisi da isnadi kyakkyawa abu qatada al-ansari aka tambaye shi ala ta mala rago ne kiristoci suka yanka daga church sai suka aiko mana maci sai ce Allah kai mana afuwa jama'a ba Allah ya halatta mana abincin su ba na malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum me Allah yake nufi da ta'am abinci sai yake ku yankan su malaman tafsiri suka ce yanka abin da suka yanka suka baka sai ka ce Allah ba sai in ka ji wani abu shine baka santa ina ga maka daga cikin malaman akwai wanda suka ce koma da mai yanka in dai har shi zai ci to ya zama ta'amu ko don ya baka kai ma baka iya ci bi zahiri nafsul aya sai da kan ya baka zaka iya ci dan ka fita daga duk wata tantama ni na da makwabta kiristoci ne san aiko mini cin abuna nake ba abin da ya shafe ni kuma ba na cin na wata kyama sai dai na gabe da huda ni ma dan gawo ne ban ci sai ne gawo yawwa in bai da hudu wannan ga ko sarkin musulmi ne ya kawo mana gaskiya ba zan ci wanda bai da hudu ne dadi ba yawwa ina fatan ku gane karkar ka matsa kanka shari'a ce Allah maraukakin sarki ya riga halatta don haka jama'a kun ji wannan da kyau shine ma da yake cewa dangane da kyautata mu'amala wannan babu laifi ba a kyautata musu mu'amala الثالثة عشرة فائدة تقوم uku. في قصة بني النضير الذين أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومجيء الخبر بالوحي